al'ashiru wato al'ashiru daga cikin nau'una wanda an ce haƙuri ya zo a cikin alƙur'ani wuri tafa’inku, amma an kakkasa shi yana da nau'i wurare wurare nau'i ɓangare ɓangare guda sha shida mun yi tara yanzu gabu a na goma zamanun nasari Allah ya tsayawa ya tsaya da bayar da nasara mai haƙuri don mai haƙuri Allah ya yi masa alƙawarin zai ba shi nasara wal madadi lahum da taimaka masu masu haƙuri a ƙaunihi ta'ala bala in tasbiru wa tattako idan kuka yi haƙuri kuka yi takawa wa ya'tukum min fawrihi suka faɗo muku a irin faɗo wannan da suka yi yamdidukum rabbukum ubangijin ku zai taimaki ku bi ta alafi min al-mala'ikati musawwimina da alamansu to saboda ka dan haƙuri haƙuri bala to banda haƙuri aiki in tasbiru ko ka cije ko kuna ji kuka haƙura sai dai haƙuri ne ba daɗi ga haƙurin koyarwa nan malam yana nema ga gari mutum koyarwa kawai in aka tashi aka guma maka ka ji irin maganganun da ake yi to sai dai akwai na alheri kuma ma amma ka ji maganganun na abu na lokacin da sai kali na haƙura ba akwai wata hanyar da ake biya samu aljanna ba to zan koma ɗauki wacce yanzu tasbiru wa tattaku kai hakuri to ya atukum min fawri suka faki faɗo muku a haka hada yamdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwibi ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النصر مع الصبر كفني النصر تعالى لها قولي duk mai haƙuri ina mai haƙuri na tare da nasara in kai haƙuri kana nan kana yi kana yi to za ka ci nasara ko karatu wannan sai ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi malam to kana da sai an waye gari wata rana an kafa taunurin sai ka ji kusan kama ka san komai babu wani abu da baka san shi ba illa dan ka zauna karatun zaka je abubuwan da baka sani ba sun fi yawa daga wanda ka sani العادي عشر الإخبار منه تعالى لا برقاوة بقى الله تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العظائم سنة ما فهمة ba yadda za a باك ده غري ka da haƙuri dole ne himma tana don haka nan masu haƙuri su ne za su zama ma'abota himman da ba za ta fasa ba a ƙaunihi ta'ala wala man sabara wa gafara na zalika lamin azumin umu. lalle ga duk wani wanda ya haƙuri kuma ya hafi abun da aka yi masa In na zalika yin wannan lamin azumin umu. الثانية عشرة معنى نوئي نعشرين دبيو أقوم آه، مشابيو الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة آه، آل الصبر لا كي أنه ما يلقى الأعمال الصالحة ba wanda zai sadu da ayyuka na gari da sakamakonsa ya sadu da aikin ya yi aiki sannan sakamakon aiki rabo mai girma a cikin aikin ba wanda zai samu iya yin wannan illa a halar sabari ba kullum mukan ce Allah ka azurta mu ainihin da ayyuka na gari ba mana mu samu mu yi su to babu wanda Allah kan azurta shi samu aiki na gari ya samu rabo nagari ya samu mai sai mai haƙuri kusan ka ce komai fana cikin haƙuri in ka yi haƙuri ka riƙe kwaloluwan addini a ƙaulihi ta'ala ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون عيشانكو واتو مجلسا النبي موسى لو كتند قارون أيوة وتحوى سكي ونزوغا ɗalibai suka ga motoci suka ga raƙuma suka ga ɗinkuna suka ga ƙubuna masu kacce ce ka ina ma mu ma mu samu ɗan wannan kai wannan ɗan Allah ya ba shi na gaske na cike suka ce kai shanku Allah wajen dare da tunaninku wannan ladan Allah wallahi ya fi wannan ko yanzu abun da muke fama da shi kenan ko abun da muke fama da shi kenan kaya ba haram ba ne ba amma yadda za ka samu ka aiki hidima sama ka ya ishe ka yau a duniya wanki ka ya ishe ka Allah bana wanki ka wanke riga ka wanke hula ka goge ka yi wane ne wanka sai wanka in addini kake wanka sai ya baka wahala balle goge kaushi sau nawa zaka yi wankan kamanta baka shafa mai ba sau nawa zaka wani gari kai kwana ka kaza baka yi wankan ba amma yaran da suke cikin mu kullum in suka kalli waɗannan masu yawo da kobe masu manyan motoci nan sai ya ce kai kuma ba ku samu bane ba ina neman yauke zai shiga cikin su ya samu irin wannan wani lokaci ban daga bashi wahala je can cikin nasu ijiyo ya je iran cikin can din ya gani za ta samu tukuna in ya je ce a ba kamar magan da wanda ya ce ai aikin gwamnatin ba kawai ke samu ba ɗan inda ke samu kaɗan ne su duk masu mana ɗin ƙwara nawa ne suke samu ƴan tsirari ne suka kai martaba a maulan za su shiga gidan gwamna su yi maula su je wajen shugaban kasa su yi maula su gangara wajen attajiri kasa su mutum nawa ne suke cancantan wannan sauran fa sai hmm? har yanzu yaran mu da sanai da an tafi an tafi kun tafi a tattara sai ka ga kamar ina cewa kun cuce ni wallahi ka cuce mu dai ba don kai ba wallahi mu dai muna so muna menene kai ma ka san kawai yanzu wannan sai dai in ka mutu kana mutuwa zai kuma can in ma yana da haƙurin da ba zai iya tafiya ya baka ba amma yana kallon abin da kake yi shi da kake yi wallahi ba ai ma haka ka kalli majalisar nan ta na da kyau in mata annabi musa da kyau ga mabiya annabi wannan mutane sun kusa kashe su da misali in su yara ne matasa na wannan an masa ɗinki sai talatin ya fa wannan kaya an jima ya fa wancan kaya washe gari ya fa wannan kaya wannan ya fa irin wannan kaya dole ya za a yi eh, abin nan in ba yaro ya tsaya ya gwarzo da kyau ba ai sai ga ina ganin kai inna haula ila zu habbin abi hmm? wace an dare ana ruwa malam kyau wanda irin ya ba dama da shi yake nema ba wannan kayan ai na maula ne wa suke ce in baka sa kaya mai kyau ba an tashi kaɗan za ba ka ai kayan na maula ne iya kayan da ka ba iya abin da za a baka an tashi ba baka mun ka je da yanzu na in muka fita da ita ni nawa za a ba ni a kayan ma da ni da kai duk ɗaya ne na yake ne ba ɗan zamaran nan ne ba <laughs> kalli kayan shi bai fi ba Eh? kai hada gobe ko ni da ba gobe ne ba sai na ne a ja ka fara magana ko to to fili ko ka ka irin amma dai na fi ka ta ba ta sai da ka uku gumama ne a shi ba da shi kake shi ne mai gumama kallo shi da kyau hmm? ban ji ba shi da mafi a a bulan ta bambanta wato buwa ma dai buwa ba ne an gama ba na ma dawo to tsakanin nan gaskiyar magana haka take hatta fa mutum wai ba zai kyau a kayan kayansa bai kyau kawai ko abokin ya zama kamar ta abokin sa ke taba shi ba ne yi magana a tajirin nan sun zo a yi musu wazi ya kamata a kan zai ke kayan da na sa bai dace saboda don wai in ba ka sa na kan ba za su bare ka ba a yin kai ma in haka ne zan kace a su nima in kuna nan ma ko karatun ba zan yi ba sai kun tashi har min nan jama'a duk wanda ya kai zai sa kaya iri kaza ta tawa shi na sallame shi na yayi hmm. ai eh, eh, ta haka magan kan siyasa ne yake ce yake cewa babban malam yake ce wajen cewa yanzu ku kuna sa kaya sama da namu mu ne yan duniya mu ne yan siyasa mu ne yan duniya yan siyasa amma kayan da kuke sa ya fi namu to idan kuka zo kuna karatu kaya za mu kalla ko karatu za mu ji kuma bai hana komai ba wannan fa maganar da ake bai canza komai ba nunki ake shirin niyya ana nan kan mata-mata. Hmm? amin Allah ya malam ku yi mana addu'a ni ma gaskiya wallahi ban iya ruwa ba kaji na ce wallahi ina tsoron halaka wallahi malam da ina da du'a inda du'a ina ina da du'a da za a bin din kwaye da yanzu kun shiga aljanna sa'a aikace ko da duka zan tura ku aljanna dan na da hanyar yanzu zai ku zo mu cancanta zai ku zo mu taro mu gyara mu dafa wa jiwa na kowa yanzu ya shirya ya rage ya yi abin da ya cancanta la Allah ta da hannunsa Allah zai ba mu nasara ka ga dai abin da kake kyautu irin wannan zane wa wa wailako sawabullahi khair su Allah ya taimake su akwai masu takawa man amana wa amila salihan wala yulqaha ba wanda zai samu irin wannan aiki na gari bautawa Allah ya je a yi aikin addini da shi illa sabiru sai dai je ka ba sai dai mutum je ai sai dai mutum وقوله وما illa إلا sabaru. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم dai babu mai samun nasara ba mai samun rabauta ainihin ba mai samun yi rabauta ya bautata wa Allah sai mai haƙuri a salisu ashirin yanzu ai ko da karatu nan na fasu saka kalla mala idan ba ya haƙuri ba ba zai yi ba kai duniya da lahira ba ya haƙuri ba mana ba za ta samu ba wani yaro kwanan nan ne muka yi wata drama da shi na ba shi nake zai sami ni kashe uku ko hudu hudun na zaban na sami ba yana shigowa ina ce masa zo ka wuce sai ce Allah da suka yi za su tafi da wani annan su annan sai suka samu sai zo da wasan su ita da mata ya kwana da ta sun da su suna aiki hudun nan na yi mana yana zuwa sai ta da annan na suna tsaye wurin suna tsaye sha ah, kawo ka iso ka iso shi ta da ta ce to Allah ku kale ne sallah ku wahi Sai dai ka da duma sallah ku wahi daga suka kawo fa suka wuce sabon duniya In inda bahaushe ne idan mu kai alkawali da mamalanta a yana kin ga sama ko aikin Allah ne ko aikin duniya dole sai mun saki jiki mun wahala amma muna neman wurin laushi laushi bai ko sa ma za mu iya ta kirki ne malam bil eh dai nan barbashi barbashi satan satan abinci Allah ko satan ba mu iya satan ta fatu in ban da ka samu dan uwan ka fake fake kamake ka ɗaya da abu wancan naka kai shi a gefe gefe a make ka kwashe abin ɗin amma a yi satar da za ta sasu malam ba za mu iya ba to balle suna ce muna neman alheri mai rai al-ikhbaru annahu innama yantafi bil ayati yana amfani da ayi wal sabari ahlus sabari innama yantafi ahlus sabari kenan masu haƙuri ne suke amfanuwa bil ayati al Wani akwai likita ala hana a fari jika makami na zolo mati ila muru. Ya musa, ka fiɗa mutanenka daga duhunan ruwa haske. Ko ya fa farawa, ba amma saƙon. Muna ne ne-la muke magana saɗu, ba da ba ne ku? Saƙon da ke ciki ba kal mabba. Yanzu ba abunda muke mamaki. ya za mu fi da al'ummarmu daga duhu irin yadda aka mayar da su hatta addinin su hatta ɓangaren addinin su turawa ina hanya ya sami ce muku ku daina jin haushi kawai mu daina kirga abun nan mu riƙa mara mu ga me za mu aikata a duk inda kake za ka iya koyar da harkar maganar larabci a kowane wuri masu mata ta kake koyarwa za ka koyar da larabci wani lokaci abu mamaki yan bokon da suka kama addini ma sun fi kishin larabci daga baya suka shiga ciki wanda kuma iya karanto larabcin ina nadama inda ina ma ta yi boko ne da yanzu zai zama kaza zai zama kaza wa bi ayyamillah ka tunatar da su juyi halin Allah inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur qawluhu fi ali saba ha ne yawan haƙuri kaga a farko ba mun yi magana daga sabar ba sabba har da istibaru har da wane ne ka ga nazari ina wurin ka eh, yi mai maka wazi yau ina wurin ku nemo mana shi ɗari biyar aka bai ba bai ta aure ɗari biyar fakati kace wato oh, wakila ne maratu sa kamsa sa amma da amurka da wurin ɗari biyar har sai ka buɗo ɗari biyar da arba'in da uku karatu muke ba karar junan mu muke kanta ba kaga shafi a'a ba ka gani ba ɗari biyar abdulaziz ka gani ko da <laughs> ai ba ni ake wa ba saboda zama da mutane zama da 'ya'yan ku fi min jikokin ku fi min matan ku fi min jikokin ku fi min sannan kuma ce yanzu wani zai kici ta gaba na ban gaji ba eh? ai kawai inda inda da ni za ka magana ka san da wa kake magana kada nake maratibu sabri ka duba ga sabiru mustadiru mutasabbiru tasaburu wasabbaru hmm? ta kaga wancan tsaye na daga jiki shi ne ba na ba nazari a dinga nazari to kaga da a ce kana an biya wa wasu malam da ya zauna wannan biya wa wani karatu ba karamin alheri ne ba idan za ka zama kana biya ba ta kana jin tsoron tambaye ka je ba kama iya ba kana je to ka yi hakuri ban iya ba ba shi nan ba ta san na ma na iya ni da ta ce maka na iya ba zan ce maka in kana son ka ce min ban iya ba ka faɗi ko yin wa'in nake gaskiya ka faɗi na'am ina wani. kaga aya ta zo ce kaga sabbali kulli sabbari kaga shakuri wa qawluhu fi ahli sabr فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وجعلناهم هذا آل مكمل هيرا ومزكنا كلهم كل مك كتتلا صدقا لو إن كتتلاوة إن في ذلك لآيات يمسك في علامة أما بقوا ذي جانبا سيدي صبار sai وقوله في سورة الشورى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن بيها فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار shakur daga cikin alamomin kudura Allah Ta baraka wa ta'ala aljawari ba na ruwa da ina ganin ba kai mu rabu da magana ruwa magana gaskiya wannan wani abu ne bai da kamata mu la'akari da shi wallahi matsiyatan nan ba karamin cutan mu akai ba da ba a kama na ruwan nan da gaba domin menene kanwa kusan aiwuwa ya fi tudun duniya yawa ruwa ya fi tudun duniya kusan duniya za a ce ɗaya bisa hudu ne babu ruwan uku bisa hudu da ruwa ne to ka ko muna yan ƙauye kenan duk wanda ke tudu dan ƙauye ne haka yake saboda haka na yanzu dole da ka muna kallon nan mu ne tudu mu ne hamma ma mamaki na ce ciki zai ka tafi ruwa in ba kaddara ba sabo ta yi amma yanzu kuma ina nadama ba dai mana fara fara dama ba an ce mana da yaga jiwa mu ne mu muka jiwa nadama da wannan ruwan ba to an yanke an zartar an yi komai amma ana zuwa mana aka kautar da abin kuma muka yi shuru me da amma menene amfanin yan majalisar hmm banji ba ba labon bakin ciki na kafa ma ya kamata a samu turawa daga nan kaga kuke sai masa ba ya kafa mai samu turawa a cikin samu hankalawa in zai gwada tsoro a kafin ba sai a ce masa ka zo gida ba in ya zo gida a samu a masa dukan tsiya a gidan Allah ba da gaba ba dama ya turo a kona gidansu amma an yi kuma zai ke tsiruwa amma rashin ba ta mana wani a fafe garuruwan da za su tashi duk sun daɗe ba su tashi ba su tashi bar wani mana ko nan sun waye ba yan oke ne ba ka je ce ne wurin fafa ce za a za mai da shi ruwa sai Allah kai wani mai ra'ayin mu wurin eh mara tsoro kuma mara tsoro mara hawa mun rasa abun nan kuma wanda yake abun muma dai ba mu nuna muna so dukkan mu malam kusan ta bakin wani dan fiye dukkan mun yi musharaka cikin laifi mu ma mutanen ba mu abun nan menene ne rijayen shi shugaba ina neman jama'a bai zuwa ya raba kuɗi shi ake bi ba wanda zai zo mana mai rai ba ba za mu iya ba kuma da mutanen mu yanzu yanzu ai ai mana sun gano mu kuma gashi nan sun gaya mana bakan magana kuma har gobe ita take aiki sai su wa da kajin ta ba za ka wata ka watsa masa sai sai ta sai ka bi abin da za yi kuma har gobe ne ake kuma yanzu ai tsaba ce ba wata tsiya ce ba tsaba ce ba kawai aka zuba mana kuma kamfantan wannan abin haka zai dore da aka ɗiba ni ban da labarin ɗiba ko kuma ba a yi magana ba ina yan majalisunmu da ike ba je magana ba kada mu tsora ta a karatu ba tare da muna da jarida ba na san dai ba za ka faɗi maganan da babu ba to amma dai kai ma baka shirya za ka yi magana ba tunda duk maganar da za ka ya kamata ka shirya ta shirya ta ba wai kalman da za ka faɗi za ka shirya ba dalilai shi ne shirya magana dalilai ba wai inda za a matsa ka ba dalili duk da rediyo idan inda za ka magana a irin wannan magana to ta fi ƙarfin gidan rediyo sai kana da tushen magana da bai ƙarfi kai wannan malam wannan maganan alaji kai kafanta in muka fito fili muka ce kai kafanta yanzu mutane ka ba su san wannan maganan ba ko da yadda ake jin magana ba ta wuce hira ba kaga sarakuna su ne wanda suka abin da ba su san wannan maganan ba ta inda zan a ce yanzu misalin da a ce maka albashi ne ba a biya ba ana ba da dubu ashirin wa sarki ba a biya albashi ba kuwa ta yaji to amma za a kawo wa wurin sa miliyan ashirin shi bai masu amfani miliyan ashirin ba su da ba zai shiga aljihun sa wannan maganar na fa ba santa ba duk wani magana da ake a makaranta fa ka ɗauka an santa na gane alaji na gane alaji na gane wannan magana da ni ba na shakkan maganar sa ko ɗaya ka lura ni ma da magana na mutane ba su santa ba dukkan mu mai ka zaka kada a ce a ce kai ta haki ne kake wannan magana kan ta haki ne kake wannan magana ko sarki na gaba da hakimi kai ko da a ce dagaci dagaci fa yana ɗagawa in hakimi masa haka zai ƙara magana ba kai wannan magana wannan yadda kafan babu ta ta samu ma a cikin jama'a ka ce babu ta amma haka take akwai ta amma ba namu ba to kaman irin kamalan jigawa ko har gobe ana yi wallahi da gaya maka na yi kagare baka ce nan tsaye ba ko saboda gani na ba a daɗe ba da aka je aka yi aka yi abin aka je aka yi indigit injigawa aka je aka indijin din jiga aka je kwanan da aka zo su karan kansu ma harkatar abin da aka ce da suka yi haka suka haka ce sai dai ka je jigawa ka je jigawa ya ma indijin a wace to ni ba zan iya ba je ka zo ka yi min a jigawa nan da aka ce kawo suka je suka yi ba da wala ba da wallahi mutane na ba abin da yaran mun garba balon din manja ya isa yaran mana ai wannan ha'ina da iya kai ba su da adadi ai wannan ba su da adadi ga su nan ba ta kai. ai kansa a ce mai wannan magana a ce kai hakimi ne to shi kenan dalilin da zama ce so a ce kai da hakimi ne sai mu ɗebo magana mu dinga kawo baka muna da inda za mu kawo ta gane ku idan muka ga kuskure muna da yawan sai ta so ga wuri kaza maza zama ka gyara to amma in wani mutum ne ya faɗi wannan ba da hannun haka ko ka ɗebo shi ba kai ma ba ka fara kai masa tun da za ka je ka tura sa ɗan uwanka ne ɗan uwanka ne za ka zo duk yadda za a yi da ɗan uwanka ya ɓata ma ba za ka tura sa shi tun da ba kawai murama ne ba yau da a ce hakimi ne sarki mai yi haka sannan kana iya shiga wurin sa kana daga cikin waɗannan to dandana sai mu iya taimaka a ji haka an yi gaba da wuri ba an yi gaba lokal government abin nan ga yadda kai ga yadda waɗannan suka yi ga yadda wani ne eh ga yadda kai kin sai mu ko mu je mu kai masa to amma su wa'ancan da muke magana su fa malam ba su san ko ba su san komai ba ko kuma sun makance ne da gangan Allah falamu. Hmm? eh to to saboda kanan wannan magana malam wannan kwata sun din ba shi na sunan shi ba kenan kai kuma ka ta dan wuce iyaka ka tsallake iyaka Thank you. misalin duk wannan kuna karantar da mu abin da muka fami ne ba mu wa da bukatar sa ka gane ko mu da abin da wace na ina ne gyarawa shi da ke ce maka canta da ake kai wani sarki ne a gawa a katsina sai mu turuwarinka mun san za ka yi mana mun san za a yi wani amma duk wannan surutu da mara amfani ko mun fitar da solution bai da amfani wanda ba mai yin sa to ba wannan in za ka je ka nemo aboki to ka je ka nemo kana da aboki sarki shi kenan ka je wajen aikin ki za mu taya ka kullum za mu taya ka da wannan cikin mutum yana duk da ka faɗi za mu taya ka amma babu a cikin nan ka ga duk wasa mafuta da ba ka bata. tutan can ne suke zama suke irin wannan bincin suke tattauna irin wannan dan suke ba amma mu nan mu ne za mu tattauna cikin mu nan ba mu yi zuwa gidan mai anguwa in ba irin mai anguwa mu wannan ba mai anguwa wannan la mahalla lahu da yarabi irab mamme eh, wanne ah, nan mutum ne <laughs> to ko a to ban san tsakanin su bane amma dai ina ganin suna sabuwa a nan haka inan ban san lamarin yadda ke gudana ba ran gaba ni ma ni ma da sawa tsakanin da ji shi to ina magana na magana ne a ƙarƙashin nawa yanzu dai mu je karatu a bar haka amma dai kusan babu wannan solution kuma wannan tattauna da dauke bare kawo shi ba eh to saboda ka nan sai mu je mu ci gaba da idan aka samu amma ba yadda za ta yi shi wannan matsala muna cikin ta malam duk wata ƙa'ida da ka san da ka tafi ka malam an tafi an juya ta an tafi an sai ka shiga sassan ɗin tukuna za ka gano ma kaman ake ma bayyuwa mu na mu ba san inda suka sa abin nan ba da an san wane ne kaza to Allah zai sauƙaƙe an ta je mu janyo za ba ku muna iya janyowa daga rahim mu nan ai ana janyowa mu ma za mu janyo hankalin ban ta sha nan gaba in ka ruwan ruwan amma ruwan masallaci nan daga rafi za janyo shi hankalin ka ban ta za ka hau daga nan in ka zo daga ciko ka zo da duron duron ka dinga diba za mu janyo ruwa daga rafi min ayatihi jawari kai la haula wala kuma na zo kan ayan kuma gashi ba zan iya wuce akan ayan ba fil bahari kal ala, kaman duwatsu mu yanzu muna da wannan ilimi sama da shekara nawa shekara dubu da ɗoriya ana neman dubu biyu muke da wannan ilimin ɗin an faɗa mana an yi ne da yanzu ka dubi irin jiragen da suke yanzu kusan a ce maka ƙarfi a koma ruwa ƙarfi a koma ruwa wancan lokacin ake magana kal alami to yanzu kuma kal menene kal menene kal biladi tunda jirgi mai kama da sai maka kinkinau din nan gabaki ta kamar jirgi ɗaya fi kinkinau din nan Hmm? kaya eh, to ba shi ne ba a so mu samu a nan lakwaja ba inda a kai maka jirgin na zuwa yana fakin kuma ya yi fakin a kan tsakiyar ruwa amma za a ɗebo shi da ƙananan jirage a zo a kawo shi lakwaja ai da gaga daga nan har mai duk har tadi za su amfana kamaru da ina ne duka za su amfana amma yanzu komai sai dai mun je lagos ko ina ne inda kuke zuwa inda manku yake nan ma akwai tashoshi ko takwas ko nan ma akwai tashoshi ka duba muku yanzu nan dan wannan wanda za a yi wayo aka kafa tsayawa a yi kala alam, in yi shaye skinin riyaha. in ya ga dama sai ya tsayar da iskar ya zalal na rawaki da su ci gaba da zama haka ga su nan lakidai janidai shiru haka sai halaka injunan ban ya ga dama ba in ya ga dama duk wani security da aka fawa injin duk wani roba duk wani menene malam yana fashewa fa'ilal abadi ga yanzu ai duk wanda ake so a karya shi sai dai a ya masa da jini mamarin sun ba a dulmiyar da shi duk wani ake so a karya shi manya-manyan kasashe yanzu ai muskilan da suke fama da shi kenan dulmiyar musu da marin wannan an aka dulmiyar da triliyoyi ne suka fi ala da harge inna fi zalika la ayatin kulle kulli sabarin na na'am je gaba zuwa lillahi na'am